الرحيم الرحم معلقة بالعرش عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله nan ne za mu tashi daga sai tana aisha take cewa manzo Allah ya ce zumunta tana a jikin al'arshi wato kamar tana wa kanta kirari ko duk wanda ya sada ni Allah ya sada shi wanda ya yanke ni Allah ya yanke shi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje manzo Allah ce laysal wasil bil mukafi mai zuwa idan aka zo masa ba shine mai sada zumunci ba shine al mukafi eh, in ka zo min na zo ma idan baka zo ba ba za da ba shine kusan walbani walbaka in malam Bahaushe to nan ba shi mai sada zumunci mai sada zumunci shine wanda idan aka yanke zumuncin nasa zai sada shi an gane to akalla dai kuma mun yi bayani a gurare daban-daban cewa me sada zumunci mataki-mataki ne a bisa sharɗin wa abdullahi wala tushriku bi an wa bil walidaini wa bi dil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari junubi da haka wanda mafi kusanci mafi wanda zumuncin sa yafi yawa an gane mafi kusanci da kai zumuncin sa yafi yawa akan wanda yake mafi nesa da kai kuma sannan me ake kira da yanke zumunci abinda al'ada ku ta nuna muku yanke zumunci ne in kai shine ka yanke me zumunci kuma sanin yanzu alhamdulillah an samu hanyoyi da yawa na sada zumunci wani yana bukatar zaka sada zumunci sai ka kashe kuɗi wani yana bukatar sai ka hada kyakkyawan magana wani sai ka je da kafa haka dai mataki mataki wani kuma ko text kai masa ma an sada zumunci wani kai masa waya ma an sada zumunci wani kuma sai ka yi gaba ɗaya wannan abubuwan da muka faɗa za ka kai kuɗi za ka je za ka ringa waya za ka ringa text duk dai za ka ringa yi Allah ka samu dace an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu an-nas li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunayhi daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ranar da mutane za su miƙe a gaban ubangijin halittu hatta ya ghiba ahaduhum har daga cikinsu sai ya buya ya nitse fi a cikin gumunsa ila an safi udunaihi e zuwa rabin kunnuwansa gumi zai nutsar da kai har zuwa an safi udunai Allah ka kyautu karshen mu wana ya tana cikin suratul tatafif wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala an-nasi yasrafun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun Allah ce yanzu masu wancan aiki ba sa zaton cewa za a tashe su li yawmin azim a wata babbar rana wacce ce yau mai kumun nasu da rabbi alamin ranar za a tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wanda ala gato idan kana yawmul qiyamati udniyatu shamsu min al ibad idan ranar alkiyama za a matso da rana kusa da bayi kadara milin aw milai jisan din da yake tsakanin bayi da rana bai fi mil ɗaya ko mil biyu ba yace fatasharuhumu shamsu rana ta koda su ta koda su an ce sahara as-saharu bi sad wal ha narkawa kenan amma as-sihru da kasra shi kuma sarakuta kenan ko sarakuta kenan nasaban wa sihra هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وانا da fata da kamar ci fata shine narkawar shine fatasharuhum ash-shams ta koda su sosai fayakununa fil araqi ka a a'malihim sai su kasance a cikin gumi kowa daidai aikinsa daidai guminsa minhum man ya'khudhu ila aqibai akwai wanda gumi zai tsaya wajen dunduniyarsa wa minhum man ya'khudhu ila rukubatai akwai wanda guminsa zai kawo masa gwiwarsa wa minhum man ya'khudhu ila a akwai wanda guminsa zai kawo kugunsa wa minhum man yuljimuhu iljama shine wanda manzo Allah ke faɗa akwai wanda guminsa zai masa linzami shine wannan Allah ka kiyashe mu to dan haka gaga wannan rana baka da wata inuwa sai hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa din nan yawma la dhilla illa dhilluhu din nan da abin da aka lissafa ka ji karkunkume masa kuma sanan ya kasance baka cin haƙƙin mutane saboda sai yakin ayoyin sun zo ne wailul lil mutaffifin su ai mutaffifun masu na wani banza nasu dukiya idan ta lu anan nasu yastawfun eh, in a gurinka za su auna za su yi abu a gurinka haƙƙin su a gurinka to fa sai ka biya watakila ma sai ka biya 150 bisa 100 amma wa idza kaluhum aw wazanuhum yuqsirun in naka ne a gurin su su za su baka haƙƙinka to wannan fa sai kai asara watakila a baka hamsin bisa ɗari wataƙila 70 bisa ɗari wataƙila sama da haka watakila kasa da haka amma dai sai kai asara to shine Allah ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna yawmin azim yawma yaqumu nasu rabbil alamin idan ka rura wa mutane wuta ka hada musu zafi to a ranar zafi zai ma zafi ya sai gumin ka ya kai inda aikin ka ya tsaya eh yanayin zafin da kai yanayin aikin ka inda gumin ka inda zai tsaya da kai kai ta hitin ko ka daina Allah ka sa dace حديث نقبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo alaihi salatu wasallam yana cewa idan yan aljanna suka tafi aljanna yan wuta suka tafi wuta sai a zo da mutuwa har sai an saka ta tsakanin wuta da aljanna sun mai ba sai a yanka mutuwa ma ta mutu kowa sai ya mutu mutuwa ma sai ta mutu in ta ki mutuwa sai an yanka ta to idan aka yanka din nan sai kuma a shela adi yunadi munarin sai mai kira ya kira ya ahlal jannati la maut ko yan aljanna ku sani ba mutuwa yanzu mutuwan ma ta mutu eh la maut a wasu ruwan khuludun dindindin bi la maut banda mutuwa to jin haka sai su kara farin ciki akan farin cikinsu ka san kana cikin cin daɗi to akwai wasu abubuwa da suke taimaka maka ka ringa jin daɗi ko idan cin daɗi daban jin daɗi daban kuma gurin cin daɗi daban gurin jin daɗi daban e, da yawa yanzu wata baiwa Allah da aka mata aure mijin mai kuɗi ne sosai duk kayan cin daɗi tana ci amma kuma kullum yana mata gori da ƙiƙiya 'yar talakawa to sai ya kasance ba ta jin daɗi sai ta ce gwanda ta fito ta auri wanda yake ganin mutuncin take ganin mutuncinsa hmm. ko ba haka ne yanzu mutum da ya yi wanda zuciyarsa bata mutu ba ai ba zai iya zama a wannan gidan ba ko nawa za a ci kuwa ko me za a ci shi yasa ga wani lokacin idan ana maka wasu abubuwan ko da kana cin daɗi sai ka ka kamu da ciwon zuciya ko ka samu mutuwar ɓarin jiki bayan kana da kayan cin daɗi da sauransu ko wani kuma can yana ce yana cin kanzansa da sauransu da su zo gale amma kullum dumurmur da shi abinsu bai kamu da ciwon bakin ciki ba me yasa ba kuma cin daɗin yake ba an gane shi yasa ita kuma wata da ke matacce zuciya ce da ita aka mata aure aka ce tattara kundana ya gidan mijin nake ta ce kai gidan miji ba laifi kowa ya ci rage kai zai kawo wa kaga wannan ya zuciya mace take to shi sai yan aljanna bayan sun ciga bayan duk kayan cin daɗi kuma duk wasu abubuwa da za su ringa jin daɗi sai an yi musu a zo a yanka mutuwa ma ai wannan zai ƙara faranta musu rai saboda duk mutumin da yake cikin jin daɗi to yana tsoron cewa jin daɗi ɗayan biyu ko ka ƙare ka bashi ko ya ƙare ya bakka to kuma daga cikin babban abin da yasa shi yasa shi shiga cewa yankabu yanke buri ko mai hana walawa yana mutuwa take sai ya ce mata yanke buri mai hana walawa duk burin da kake cikin kawai za ta zo ta yanke ka kamar yadda manzo Allah ya faɗa wasu hadisan alaikum min zikin hadhimil ladzat ko yace al-maut kaga hadisin manzo Allah suke fassara to wannan tsoron mutuwa sai yasa karin wani jin daɗin sai ya ringa rage mashi saboda tsoron zai kare jin tsoro yana rage jin daɗi to sannan shi jin shi daɗin zai iya karewa a karan kansa ko ya kare mutum nawa ne suka yi kuɗi suka yi waye ko suka yi mulki ko da yawan mafi yawancin gwamnonin mai na arewa in za a tafi za a ba gidan gwamnati akwai wata sunna ta kuka da ake yi eh sai gana kuka na komai shi yasa wancan da ya zo ce ko kana kuka ko kana dariya sai ka tafi kuma shi din ma dai hakan dai ko yana kukan ko yana dariya haka abin yake saboda me za a tafi a wannan gurin akwai enjoyment a gurin eh to akwai enjoyment da yawa a gurin to nan tsoron tunda kana cikin jin daɗi zai kare shi ma yana sa abin ya fita ko da kaɗin ba ka kare ba zai kare ma to yana sa to kuma akwai jin daɗin ko amma kai baka same shi ba shi kuma ba washe da ta mutu da an sace da ta bata da an sace da uwarsa da uwarsa da ne da duk gaba ɗaya ta bace ma akwai jin daɗi yanzu da yawa a najeriya amma talaka ba sa ji ko dukiyar najeriya ta isa kowa ya ji daɗi amma ba sa ji saboda mai an hana su to sai aljanna sai Allah ce la maqdu'atin wala mamnu'a nan an ce musu khuludun bila maut kuma an ce wajen daɗin la maqdu'atin wala mamnu'a ba karewa kuma ba hanawa kaga jin daɗi karshe kenan shi sai na jin kun karanta wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakhala ahad ma dakhala ahadun aljanna illa uriya maq'adahu minan nari law asa babu wani da zai shiga aljanna face an nuna masa gurinsa a jahannama inda ba abin kirki ba abin tsiyaye to can zai je saboda me liyazda da shukuran ko idan kana cikin wani abu yanzu idan mutum yana ganin bashi da abin hawa kawai sai ga gurgu sai ga ya hakura cewa ya ga wani mai abin hawa ya wuce sai ya koma ya gode wa Allah me yasa saboda ya ga wanda yake ƙasa shi to wannan da an nuna masa wannan sai ga ƙara gode wa Allah wa ma dakhala ahlun nari illa uriya maq'adahu min aljannati law ahsana li yakuna lahu hasra inji manzon Allah ba wanda kuma zai shiga jahannama sai an nuna masa gurin sa aljanna a ce ka gane fa yanzu fa da kai abin kirki da ba can za ka je da kuna can saboda abin takaicin ya ƙara ƙaruwa a kansa to shi sai a jahannama takaici ce da bakin ciki da kuma azaba kaga akwai wani mawakin jahiliya an tartu bin shaddad yace la tusqini ma alhayati bi dhillatin bal isqini bil izzi ma alhamdali ma alhayati bi dhillatin ka jahannam wa jahannam bil izzi akramu manzili amma fa in an tara eh ita shi a ganin sa a shayar da kai cikin bakin ciki ai kamar kana cikin jahannama duk wani daɗi da aka baka in dai za in dai za a wulaƙanta ka da ƙasƙanci to nan jahannama ne ita to kuma jahannama ma inda akwai girmamawa ai ya fi ko ina daɗin zama in ji shi ba mu a ce a jahannama ma da akwai girmamawa to ai akwai ya fi daɗin zama ai eh in ji an tartibin shaddad to kaga dai su yan aljanna ko duk wannan girmama Allah subhanahu wa ta'ala kai mana ta goma shi da aljanna an abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su kuma wancan wai zada ahlun nari huzan ila huzan in jana masu kara bakin ciki akan bakin cikin su qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tahlifu bi abaikum wa man kana halifan falyahlif billah manzo Allah ce ka kurin tsuwa da mahaifanku eh ka rantsa da uwa ka rantsa da uba balantana kuma kabarin uwa ko kabarin uba ko kabarin kaka balantana kuma rawanin limamin gari eh mana wata wata wata bayar Allah an zo an zo za a shari'a ita da mijinta shi za ta rantse a gaban alkali ta ce wallahi na rantse da rawanin limamin garinmu shine ba shi da gaskiya shi kuma mijin ya ce ta yanzu har da rawanin liman ma kika rantse eh duk da wannan rantsuwa mai girma da ta amma kuma kan ƙarya shi a ganinsa yanzu har da wani liman ma kika rantse wance yana tuna mata baran kata ta ta <laughs> san me take faɗa ta yi rantsuwa da wani liman to ba rantsuwa da wani liman ba rantsuwa da aradu ko kwaran kwasa ko tarnatsa babu duk ba rantsuwa da su da wake rantsewa da Allah ne ma'anar rantsuwa shine in baka yadda ne yau barin faɗa maka wanda ya isa ba kuma wanda ya sai Allah subhanahu wataala an gane ya eh, shi isa man kana halifan halif billahi au liyasmut eh Allah yana da dama ya rantse da duk abin da ya ga dama kuma rantsewarsa da abin yana nuna muhimmancin abin amma bawa ba shi da dama ya rantse da kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala wa alaikum salam wannan baya cikin babu mu na rantsuwa yana cikin babu da ake kiransa tawassuli yana shi ne shine kana so ka cimma wata bukata ka amma ta kaza to shi ma abin da ya kamata a ce yayi yayi dan Allah sai dai in ka ce dan san da Allah yake wa annabi saboda san da Allah yake wa annabi sifarsa ce amma san annabi nawa da haka kaga mutum zai abu ne dan Allah ko dan wani dan Allah zaka in ka ce dan san da Allah yake wa annabi to nan sifarsa ce amma dan san da kake wa annabi a ka gane shi ba zai shiga mara ibada ba ne mutum yake yi san annabi ya zama yana tawassuli da ibada eh amma nan gurin Allah zaka tawassuli da shi maganin da kake mana shamsu kamar zuwan sallah ne ce saboda na yi sallah da Allah ka taimaka min da kaza a kuke wani yake roƙa eh shine magana da yake ai shine magana da yake in ga Allah ne ba ga ibada ka ce wannan wannan ai wani yake zuwa cewa yake wai ka ce wa mutum dan san annabi kai min kaza eh dan yana yana cikin ka zo ka ce dan iyaye ko dan waye dan girman yana kamar ka ta ce masa dan girman Allah ka tuna na'am fadal na akwai wani rana malam ba a Allahu akbar Allah ji kansa Allahu eh ka hada Allah da annabi kenan gaskiya ne gaskiya ne in mm, gaskiya ne sai ka ce dan Allah kawai gaskiya ne a su yanzu almajiran ma ai neman kuɗi suke yi saboda in suka zo suka ganka ustazu to sun san inda za su ce ma ce maka dan Allah kawai in sun an kashe su ce dan Allah dan annabi Eh, in kuma sai ka dan shi dan shi sai maka dan binta dan aliyu in sai ka kirista sai maka dan jesus ai neman kuɗi ne ko neman kuɗi ne da aka su wannan ba kan aƙida sai gina abin nasu ba Allah zai ka shirye mu gaba to da aka baka yin abu sai dan Allah da bambanci kuma tsakanin kana tawassuli zuwa ga Allah da kuma kana tawassuli zuwa ga wani ko na'am na gaba ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wasiyatuhu maktubatun 'indahu eh hakina kan dukkan musulmi kayye kwana biyu kwana biyu su wuce dirare guda biyu alhalin yana da wani abu da yake so yayi wasiya akai face wasiyarsa tana tare da shi maktubatun rubutacciya ce indahu a tare da shi an gane wannan ma muna da sakaci sosai akan sa wannan hadisin ibnu umar ya cewa ma marat bi laylatun منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا ووصيتي عندي ita shi rawaito wannan hadisin ita tunda naji manzon Allah ya faɗa haka dare ɗaya ai manzon Allah cewa ya lalace ni ko ita dare ɗaya bai wuce ba face wasiya ta tana gurina ka rubuta wasiya ka aje rubuta wasiya ba shi yake nufin zaka mutu yanzu ba kamar yadda rashin mutuwar rashin rubuta baya nufin zaka daɗe ko ka daɗe ko kar ka daɗe wannan wani abu ne na Allah eh in ya zo ba za ka ƙara ba ba za ka rage ba kamar masu tsoron mutuwa ne ta mena tsoro a jikin mutuwa tsoronka na mutuwa ba zai sa ka mutu da wuri ba rashin tsoronka ma ba zai sa ka mutu da wuri ba tsoronka ba zai sa ka daɗe ba rashin tsoronka ma ba zai sa ka daɗe ba da kawai ka ji tsoron Allah ka ji mutuwa ma za a yanka ta yi ko eh mana eh ka gani <laughs> idan ya yanka sai da lokaci ka gani to sai aka kawai ka ji tsoron Allah ka shirya ko da yaushe in ta zo yanzu ka zama kana cikin shiri kama hadisi na ibn umar da ya rawaito a wani guri yake cewa bayan ya rawaito maza Allah ce kun fi duniya sai kuma ce yayi maka bayani ya ce idza amsayta falatan tadri sabah wa idza asbahta falatan tadri masa an gane to Allah subhanahu wataala ka samu dace shi yasa manzo Allah ke cewa to lalle ka kasance kakka bari kwana biyu su wuce maka dare biyu ba ce wasiya ka tana nan a rubuce a gurinka kuma ka tabbatar in an ce wasiya ba ana nufin ta kuɗi ba kawai yanzu ka tabbata kaddara yanzu a ce ni ina tunanin yanzu zan iya mutuwa ko da yaushe to amma yanzu da zan mutu me nake so ya ci gaba da garawa me nake so bayan mutuwa ta a cikin kayayyaki na in koma gurin wani wanda ba shi da gado a tare da ni ƴaƴana wa nake so tukunne ya ɗauka min tarbiyyarsu ƴan uwana na kusa misali misali nake bayarwa ƴan uwanka na kusa kuna da ra'ayi iri ɗaya wanda su ne dai in ka mutu su za su ɗauki nauyin yaran nan to ra'ayin ku daya aqida ku daya aqidar su shi za su yi wayin da suke wa tarbiyya haka ne ko ba haka ba to haka kuma wataƙila akwai dan uwanka da yake ɗan nesa da kai bai cancanci yaran ba amma inda za a rubuta wasiƙa wasiya za ta iya taimaka wannan wasiyar a bashi wannan ƴaƴan ya rike su ya musu tarbiyya irin wacce kake so ai musu akwai wani ya maka bajinta a rayuwa amma in ka mutu baka da wani abu da zai karu da shi tare da kai to Allah ya baka sadaka na thuluthi a cikin duke ka koda bayan ka mutu kaso ɗaya cikin uku one over three one third an gane sannan wataƙila baka da wata sarka jariya da kai a rayuwa baka da ita in ka mutu shikenan to sai ka cewa yanzu in ka mutu gaba ɗaya duke ta zama ta wasu ka tara ta su kuma wancan sun same ta kai ka san wahalar da ka sha kuma duke ba ta ƙara morarka ka ba bayan ta koma gurinsu sai kake ganin barka ukan ka kiyamun laili ka rubuta wani kaso ka ce in ka mutu a gina makaranta ko a gina masallaci ko a gina rijiya ko wani abu da kaso ɗaya cikin uku ko ƙasa da haka haka duk wannan wasiya ce to a kadara yanzu ka rubuta wasiyar cewa misali ka rubuta wasiya idan ka mutu gidanka na guri ka za a bawa ne sai kuma baka mutun ba lokacin siyarwa yayi a shi kenan sai yi update din wasiyar ka baka duka eh ba shi dole ba sai kai ba a sake sabuwa mana in ka rubuta wasiya ya kasance lokacin ta ya wuce ta expire sai ka objectin din ka sake sabuwa ai da komai da lokacin sa kake so kai wasiya in ka mutu wane tarbiyance su kuma sai Allah ya kaddara kai tsawon rai haka tarbiyance su kaga wannan wasiya ta expire ko abin da yake kuskuren da shine ka ringa zama baka da wasiya kamar ka baka ka tabbas din za ka yi shekara kaza kenan lokaci ta. kuma da yawa sun mutu wallahi akwai abubuwa da yawa da suke so su faɗa ba su faɗa ba sun tafi da shi kuma yana daga cikin abubuwan da ake so wanda yake tsaye akan mara lafiya ya ringa tana masa shi yasa ke so a samu fakihi a gaban mara lafiya ya san kalmar da zai faɗa masa idan zai wani raki ya shigan masa da hope Manzara ce la ya mutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billah kanka mutu sai kana kyautata zato da Allah in yaga ya zai ɗeba zai ɗeba kauna ya kokari ya shigan masa da hope ya tunatar da shi rahama Allah haka dai in lokacin sallah yana cikin hayyacinsa ko da baya iya motsa ya tana masa lokacin sallah domin ya harara ko da imani ne ko da zuci ne ya sallah haka in ya ga alama zai kaga gagara ya ringa faɗa masa kalmomi in ya ga alama ko wata kalma da zai faɗa ko wata wasiya yake so ya tuna masa wasiya ga inda ake yin ta gawa ne kai kaza kai kaza duk irin wannan haka ake so to amma yanzu da ka zo ka tsaye akan mutum kaga alama zai mutu ka fara masa magana wasiya sai a ce kai mara imani ka ji gani ma yake mutuwa zai ya ce yayi wasiya ba ka za a ce ba a ce ai wani farin ciki zai tun kafin ya mutu yake cewa ya rubuta wasiya kuma shi isa ana ji ana ganin sai mutum bai wasiya ba kuma wataƙila akwai mai bin sa bashi ba wanda ya sani sai shi sai Allah da ya rubuta wasu ya ga aida kuma in yi mutum wasu magadan idan mai bashin ya zo cewa su karya ne mai shaidar ka sau suna ganin kamar za a rage masa dukiya shi kuma idan yana can ba biya bashin nan ba yana tsare in ji wa anji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga akwai illoli da yawa da aka mutum ya zama yana yin wasiya yin wasiya kamar yadda na faɗa ɗazu ba yana nufin za ka mutu yau ba eh kamar yadda kake updating din tsohon bashin na abubuwanka shi ma kai kamata ka ringa yi bayan kwana biyu ka rubuta sai ka tayi shi kenan sai ka rubuta ta Allah ka samu dashi na'am na hadisi na 25 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون ثم بعثوا على أعمالهم daga abdullahi dan wani ke cewa maza sa zai sanya cewa idan Allah ya saukar da azaba akan mutane to dukkan mutanen nan azaba sai ta shafe su sai kuma kowa a tashe shi akan aikin da yake a wata ruwayar ya gazo fi aminul ka'bata ko ya gazo qaumin ka'bata hatta idza kanu bi bayda bi bayda bidar bi bayda min al-ardi khusifa bi awwalihim wa akhirin nana ta tace kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaqum wa man laysa minhum qala yuksafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim a wancan ka gani to me dai hadisi yake nufi kada ka kasance tare da mutanen banza wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ko eh ka kasance tare da mutanen banza in kasance tare da mutumin banza to duk abin da ya shafe su sai ya shafe ka idan azaba Allah ta zuwa ta ce wannan kai ustadu mai ba wannan kuma kai ne dan shaye-shayen ko kai ne dan waye hada za ta yi gaba daya ta fi tare da ku sai dai an je can sai a wawware kamar yadda Aisha Aisha take faɗa a wancan hadisi cewa ya manzo Allah ya za a halakar da su gaba daya na farko har da na karshe bayan akwai yan kasuwa a cikin su da wanda babu ruwansa ko ko masallacin juma'a da kake gani na mara amalu bin niyat wani ya je dan sallah wani ya je dan saida asuwaki wani ya sai dan saida hula wani ya je wani kuma ya je fasin tsobe da dutsuna da yawa ko <laughs> almuhim to wai ne ce gashi duk akwai masu yin kasuwa akwai waye maza ce haka dai za a natsa da su sai a tashe su akan niyoyin su me yasa sun yi musharaka tare da mutanen banza eh kai fa ya za a natsa da su gaba ɗaya akwai wanda babu ruwansa an za a ce za ka natsar da su gaba ɗaya sai a tace su akan niyoyinsu da haka kaga ko a rayuwar duniya kar ka sake ka kai kanka inda ka san ba mutanen girki bane wala tarkanu ila alladhina zalamu wa tamassakum an-nar wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa eh ko mafi yawanci rigingimin da aka yi na boko haram da sauransu ai mutane da yawa wanda suke can suna faɗa cewa wa'anda abin ya fi shafa 'yan kallo ne 'yan kallo ba Eh, shi babu sa, amma zai je kallo ko yanzu ka yi sata in bai wasa wanda suka je kallo za ka su an zo an yi aka ce an yi wani abu a unguwa wanda suka yi abin suna yi suke tafiya amma sai ga in matakan tsaro suka zo sai sun yi kame ko wa ake kamawa yan kallo haka wancan abin da aka fara wallahi wata bai Allah ta ce mafi yawancin wanda aka karkashe din yan kallo sun ce ai an yi fito an fito kawai sai kai kuma ka ci ana harba harba guri da sai ka wani bawan Allah ne dan zaman shahada a Saudiya yan zaman shahara masu zuwa irin bara din nan to sai aka kawo makaho da aka kawo makaho za a dada shi kasar su sai aka sako shi a wul bayaro saboda ya sauri tunda makaho ne ya gaba zai ya sauri kuma ba a fincike shi ba sai aka sako shi a wul bayaro to sai nan ya kasance abin dariya shi kuma wani irin masu dan shayyan hannun shi ma almajirin ne sai ya fito kallo ya saki baki shi ma ko sai aka zagayo ta baya imana ka gani ai asabul azabu man kana fihim duk wanda yake gurin gaba daya tattarawa zai yi da shi to da haka dai duk inda wata barna take ko da a duniya ma ba sai akan dokar Allah ba ko a duniya kaga cewa alama wayannan wanda suke tare ba su da gaskiya ba su shi munkari ko ya kauce ko kuma ka kauce ka bar shi haka ake ko dai munkarin in kaga zaka iya kawar da shi ya tsayin daga ka kawar da shi in kaga ba zaka iya ba to kauce ka bar shi na abin da yafi ko a duniya na san ba wasu masu kame matakan tsaro su tar da kai tare da masu laifi kuma sai kai bar aware kai ruwan mutanen kirki wata kila masu ce aini imamun ne ne musu fatawa ko in sun ce ba kyau ka janyo ka ce musu rahama Allah da fadi kasa akwai irin wannan limamin Allah ya ce mu da su to mu koma kan wancan hadisi mun yi biyar ko nan malam ma hakkun ne muslimin lahu mm. Mm. a fasarance menene haƙƙin mutum musulmi da yake da wani abu da yake so ya wasiya a ya ya kwana biyu illa kaga an kawo nafi an kawo isbat wato ba shi da wani haƙi face wannan ka gane ma haƙƙun ri'in musulmin me haƙƙin mutum musulmi da wushe yuridu an yusi fihi yana da wani abu da yake so ya wasiya kai ya bi tu ne ya kwana biyu darare guda biyu su wuce shi illa face ka gane ba shi da wani haƙƙi sai wannan nan za a kaddara yuridu eh mana laushe yusi fihi Eh, yana da wani abu da yake sai wasiya kai ba ba wai in babu yuridin ba ne na sako ta yanzu ba kaddara ta za a yi ba ana kaddara wata magana ne ban ta manzo Allah mallan Ammaru hmm? a yusi a aya ne kake da yusa da yusi wannan tun daga shi wanda aka faɗa an ce yusa mabniyun lil maf'ul yusi kuma mabniyun lil fa'il Ana kuma ce imri'in muslimin kaga lahu an san shi waye shehu ucp uh, shi imrin musulmi din kenan na muka sai a